يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فورا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يومنا بيوغا وتنربيع الآخر شكر مسلم 1437 wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan daya shekara ta 2016 miladi gama masallacin abdullahi bin abbasin wanda ke mabiyar da sokoto inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwaffaq imamu malikin rahimahullahu ta'ala idan ana bai da karatu muna cikin kitabul hajji a kitabul hajji shine shine kitabi na 20 a cikin muna kan babin ko za mu tashi cikin babin na goma sha uku mun fara babin ba mu karasa ba shine babu qat'i talbiya babi wanda ke ba mu bayanin idan ka ɗauko ihrami daga ɗayan daga cikin mawaƙi tudin nan da annabi sallallahu alaihi ambata guda biyar zulhulaifa ko juhufa ko qarnul manazil ko ta irq ko lallam. ka ɗauko ihramin ka ka fara labbaika allahumma labbaika zuwa ina ne za a ce nan ba a labbaika a dakata a shiga wani abu na daban mun karanta hadisin abdullahi bin umar ya kasance idan zai shigo wa makka qata talbiya zai kare talbiya kuma wa yuhaddithu anna rasul anna nabiyallahi sallallahu alaihi sallam kana yaf'alu dhalika yana cewa haka annabi kai kenan hadisin ya tabbata kuma ya tabbata kenan in ka shigo makka za ka kare talbiya shikenan sai ka fara mi ka fara sauran ayyukanka na dawafil wada dawafil qudum kai du'a fil kudum sannan kai as-sa'i baina safa wal marwa sannan ka zo kai saisaye shikenan in dai umrata ka gama in kai dawafi sai kai ka amanta sai an yi raka biyu sannan a je a yi sa'i na safa wal marwa sannan a yi sai an gama umra kuma in ba umrata ba kirani ka dauko to dai an gama wani kaso mai dan gwaɗi daga cikin ayyukan umra amma baka tahalluli baka aske komai shikenan ka jira hat ran takwas ga wata ranar ita arfa shikenan sannan a fita tare da kai wani abin da muke son mu ce mu daga miƙati zuwa shigowa makka nan zakami nan zaka waɗanda labbaika allahumma labbaika a hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu anhu to sannan sai muka karanta su kuma ranar aikin haji in ka shiga ihrami ran takwas ga wata ga wanda kila umra ya ɗauko an gama umra ya ɗan jira kwanakin da yake cikin garin makka ran takwas ga wata ya sake wanka ya ihrami ya ta sama mina da yin ihrami nan zai fara labbaika allahumma labbaika shi ma ya zo mina shi labbaika allahumma labbaika ita yake ta yi kusan ita an jul mafi yawan zikirinsa duk da dai ya halatta a yi wani abu wanda ba shi ba faminal mukabbiru wa mulabbi fala yunkiru mukabbiru ala mulabbi wala yunkiru mulabbi ala mukabbiri wannan haka aka ce ku daga cikin mu akwai masu talbiya akwai masu takabiri mai takabiri bai ganin laifin mai talbiya mai talbiya bai ganin mai takabiri abin da yake nunawa kenan ana iya hadawa gaba ɗaya kai wancan kai wancan duk da dai eh, duk da dai talbiya ta yi wurin saboda mi saboda kamar da malamai suka yi dan bayani na cewa ibadar da ya zan baka yin sai a wurin da ka ba wurin shi kenan ta kuce ma ko ka ta a wani wuri ba wurin tana baka da wani lada game da ita to ita kamata ka rike yana ganin ka dawo garin ka Najeriya ko Sokoto baka talbiya ko kaga baka ta kaga ta kare saboda tunda ita tana kacewa gara ka yawaita ta can amma da takabiri da tahamiri da tahalili da sauran du'addoyi ai kana su a koyi na haki ko ba haka ba saboda haka ashe yana cikin hankali ka rike abin da ka baro can ba komai ne shi yasa sun ka ce talbiya ta fi sauran kuma haka amsa take to inda muka karatun ran takwas ga wata ka je mina an yi azhar da al'asar da magariba da isha'i washe gari an yi sallar subahin rana ta fito an ta san ma'arafa da an je arfa hadisin ali bin abi talibin da hadisin aisha ta radiyallahu anha da hadisin abdullahi Ibn umara waɗanda da muka karanta a cikin muwaɗa sun kace qata'a talbiya sai ka ta talbiya ko ba haka ma karanta ba wannan ina ce abi bashi haka ne maganar take ina jin haka muka ce ko haka ne dan ko ba haka ne ba to a wannan gabar kamun bari in gani yan akwai hadisan da suka rage game da wannan kadiyat kamun mu karasa na dai muraja'a na don a sayin inda muke za mu tashi wa hadithin Aisha kuma radiyallahu anha Bismillahir rahmanir rahim. قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تنزل من عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراك قالت وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال قالت وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحليفة في ذي الحجة ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال فإذا رأت الهلال أهلت بعمره wannan hadisi yana da rikita akwai abubuwa ba rikici wajen ya fassara ba akwai wasu abubuwa da yawa da suka fito daga ciki akwai ɗan karin bayani game da su musamman akwai abin da ba kai ne muke ba da allah za mu cin mai ko bayani zai kai ga rai kila za mu jinkirta bayanin sai zuwa can sai mu yi wanda a daidai da bani وحدثني عن مالك عن علقمة ابن أبي علقمة ده علقمة daga alkama ibn abi alkama an umme shi alkamatu ibn abi alkama baba ne kenan za a ce abu alkama sunan baba bilal ana ce mai alkamatu ibn bilal kuma kika ne ɗaya daga cikin malamai imam malik kamar da muka gani nan an ummi daga mama ta ko mahaifiya ta yi ita kuma makabula ce da hanka ce mutum makbul shi ma maki na amma da ɗan hattara makbul kenan wadda ibn hajar ka cewa in ya ce mutum makbul yana nuhin a hadithu hasanun in tubi'a wa illa falayyun in yana da mutaba'a akwai ɗabaka te wanda an wari ne takwara ne wajen karatu ya ji wannan hadithin ga wannan da an ce an ji gare ma'ana ya ƙara gasgata shi to hadithin ya miki an fahimta idan kuma babu wanda ya goya mai baya ga wannan magana to hadisin da'ifu an gane wannan mamashi sunanta murjanatu ita da an ce al'ummi murjanatu aka cewa kaga shi murjanatu ba sunan hausa na ba ko eh, wani ya ce murja sunan hausa murjanatu a sunanta an aishata daga aisha ummin mu'minin radiyallahu anha mun gano ta annaha kanat tanzilu min arfa ta kasance tana sauka in ta je arfa bi namira a wani wuri da aka ce ma namira namira kusa ga arfa yake baya cikin arfa ba mawqif bane ya fi kusa ga muzdalifa he da arfa don ka zo nan bai isa ka tsaya ba bakin kan iyaka ne da ka wuce shi kaɗan sannan sai ka shiga arfa wannan haka manzo sallah sallan shi ma yayi da ya baro ar ya baro mina ran tara ga wata da safe sai ya ce a buga mai tanti a namera haka zo aka buga mai tanti a namera wajajen hanci hanci haka ya iso nan namera wajajen goma haka karhe goma na safe na rana haka to sai shiga cikin namera din cikin tanti ɗin nan ya huta irin daga ne da an ka samu ya huta har zuwa lokacin azhar da lokacin azahar ya yi sannan ya tashi sai ya shi ga cikin arfa ya haɗa azahar da la'asar kamar da an ka sani za a yi kuma haka ake sannan bayan azahar la'asar sannan sai ya tsaya ila gurubi shamsi saboda haka namira ba nan ne moke. ba ba a yi wukufin arfa nan sai dai ana ɗan zama wurin a ɗan huta kamun zuwa lokacin la'asar don kila jiya da shekaran jiya ka kwana jiganiya cikin dare ka kwana ibada da sauransu kuma ka taso tun da sahiba ka samu baccin sahiba shi jiya ka kwana ibada kaga akwai bukata dan huta to in Allah sa ka kawo irin wancan lokacin duk yanzu wanga lokacin bai yiwa ka kawo arfa da wuri a ce karfe goma ko sha dai to inda da yana yiwa ka kawo ka kawo da wuri to sai ka dan samu wani wuri kamun ka shiga arfa ka samu dan wani wuri ka keɓance ka dan yi yula ka dan kwana in lokacin azhar yayi sai ka tashi ka yi azhar da al'asar jam'an qasara a hada sallah kuma a yi su kasaru sannan a ji kufa arfa wannan da annabi ya yi munasaba ce bai cikin sunanul hajji nan na tsayawa mina a dan kwana sannan a miki a dan huta a miki bai cikin ayyukan hajji. munasaba ce in ka daidai da ka kawo daidai lokaci cikin tayin wanda akwai dama ka huta sai ka huta in ka zo kwararren lokaci ko da ka zo a zahar ko al'asar aka mutum a yi saboda yi saboda gosulin da ka samu wannan babu magana tsaya a huta a fahimci wannan amma aisha ta kasance tana ɗabbaka wannan aikin irin na manzo sallallahu sai ta sa a buga mata tanti a namira gashi nan haka na tanzilu ta kasance tana sauka min arfa in ta ta sama arfa ta sauka be namira a wani wuri da aka ce ma namira thumma sa'an nan tahawwalat in ta dan taba zama ta ila ilal araki sai ta juya tantakilu kenan ila al-arak zuwa ga wani hili wanda aka ce ma arak fili na daga cikin yankin arfa an ce mai arak ba sunan wuri na ba abinda arak sunan icce na ina icce nan da aka asawaki musamman ba wanga da a gare mu wancan da aka cewa da shi mai wani dan zaki zaki galmi galmi ciki ko eh to shi aka ce mai iccen arak arak to yayi yawa a wannan wurin musamman a da kila da yanzu saboda development ci gaba da sauransu an daddace wani an mai sai su bu da sauransu amma ala kulli hali to sai zan saboda abin ya yawa wurin sai a ce ma wurin sai a ce ma wurin da sunan arak kila an gane ehe kamar da yawa ko ga hausa ko ga yaren mu ana iya ce ma sunan wuri a bashi sunan abubuwan da a ciki ko mhm. ban sani ba amma kamar misali a ce sabaru kaga sabaru ai sabara ta ko ehin sabara ta yawa wurin yaya dai amma sabaru an ka ce sabaru in ka son kai shari zaka ce asalin sabaru sabara ta sabara kuma ganye na ice na mai ciri ko ba haka ba ban sani ba don haka an ka samu wurin koko yaya misali na ba su yawwa qalat wa kanat aishatu aisha ta kasance hillu ma kanat fi manziliha wa man kana ma'aha hillu tana labbaika allahumma labbaika shi ihlali ina jin san da wannan tana yi fi manziliha in tana wurin nan da ta fara sauka a wurin namira a namira shi an manzil ɗinta nan masaukin da ta sauka tana ihlali wa man kana ma a duk wanda ya taho tare da ita irin mutanen da tare da ita mata da gayyar da tare da ita ana ihlali amma fa idza rakibat idan ta hau abin hawanta rakumarta tawajjaha ila al-mawqifi ta shiga wurin da aka tsayi arfa ai da mun ce namira ba wurin arfa na ba ko ta shiga wurin da aka arfa tarakatil ihlal sai ta ba ta labbaika allahumma labbaika an fahimci wannan mun samu ali bin abi talib mun samu umar bin khattabi mun samu aisha radiyallahu anha dukkan su in sun ka zo ina in sun ka zo arfa suna kace hilali ko wannan gaba ita muka bukata yanzu ita an muhallu shahidi gaba da za mu fassara za mu fassara ta amma la'alla kila dogon bayani game da ita daidanta da rashin daidanta sai gaba mu karasa ta kwana mu yi bayanin wancan wa kanat aisha aisha ta kasance ta tamiru ba'adal hajji tana umra bayan ta yi aikin haji in ta gama aikin haji sai ta yi umra min makkata daga nan makka fi hijja a cikin watan hijja in ta gama tunda ana gama aikin aikin hajji a sha uku ran sha uku ga wata ko eh in yi an kai sallah bayan sallah ka zo ka yi kwanakin mina faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaihi wa man kara. wala isma alaihi saboda kwana dai goma sha uku ka gama ko to in ta kare ta zo ta yi dawafi wada'i tana cikin makka to yan sauran kwanakin da suka rage na cikin zulhijja sai ta yi mi sai ta sa sai ta yi umra sai ta hita bayan gari sai ta yi mi sai ta ɗauko ihrami sai ta shigo ta yi umra wannan ku rike min muhimmi na ba kowa ka gane wannan fikihun wurin ba kore na ko ba kore na ba yana daga cikin girgingimun da aka samu ga masu karatu a cikin wannan halaccin abin da rashin halacci ne akwai abubuwa guda uku shin ana hajji ana umra bayan hajji tambaya don duk abin da an ka sani ya tabbata a sunna umra ana yin ta ko kamun hajji tamattu'u ko tare da hajji kiranu shin ana umra bayan aikin hajji ɗaya tambaya ta biyu shin in kana cikin makka kana cikin harabi ita batun ba ka yi hajji ko ba ka yi ba shin akwai umra ga mazauni makka dan makka dan garin makka yana umra mu rike wannan wannan kenan sannan kuma wanda ya tashi yin umra shin dole na sai ya hita waje shi mai aikin hajji ba an ce inda yake ba ko da gida ne a cikin aikin hajji famin haithu an sha inda yake to ita umra in za a yi sai an hita an hita harami an gani tambaya ta uku kenan tambaya ta hudu in za ka hita wani bangare aka hita kila fahimta wannan duk in kayan da ana yi ba don akwai wanda yanke ta duk gaba duk ba a yi saboda haka in ba a yi shi tambaya ce duk waɗancan babu ma ta san magana ga masu cewa haka kuma rigima ta mai tsauri mai yawa sosai amma insha Allah kila za mu samu nasabar da aka yi bayani da ita duk in ba a yi bayani ba wani zai ga an zo wani da wani sabon abu bakon abu ko ba haka ba amma mu aje wannan mu karasa fassara alaba shi gaba mu yi bayani sai mu koma ga abin da muke ukana aisha aisha radiyallahu anha ta kasance ta atamiru ba'da al tana umra bayan aikin haji min makka ta daga nan makka fi hijja a cikin watan hijja bayan ta kare aikin haji daga baya sun matara ka ta sanin tabbayin haka nan sanin shin umratta ta hita ta yi daidai ko barin da ta yi daidai ko mi yasa tabbari misa ta yi harko sannan mi yasa tabbari to da tabbari ba da tabbari ko yaya a'a fakanat ta haruju sai ta kasance daga baya tana fita qabla hilalin muharrami kamun watan muharrami tsaya da cikin zilhijja muka ci ta kai ko to daga baya sai ta gyara sai zan kamun watan eh, watan muharram ya tsaya sai ta hita mana karshe karshe 28 29 ga zilhijja sai ta hita in ta hita hatta ta tel juhufa ta zo juhufa a riƙe wannan juhufa ta ambata amma mun san akwai tan'iyu mun san akwai ji'irana ko amma missa ta tahe juhufa a riƙe wannan sai kasance ta tahe juhufa fatuqimu biha ta zanna can juhufa karshen kwanakin zulhijja su kare hatta taral hilala sai ta ga jinjirin watan muharram in ta ga jinjirin watan muharram fa idza ra'atil hilala idan ta ga jinjirin watan muharram a hallat bi umratin sai ta hilali ta dauko umra shin ashe ba a umra cikin aikin haji cikin watan aikin haji shi yasa ta ga haka nan koyaya ina ganin a fahimci wannan sosai yana daga cikin hadisai masu tambayoyi an ka saka gaba an ka tambaye ka aka yi ma tambayoyi game da wannan to in ba dai ka kalato da yawa ba ka tattaro hadisai da yawa wasu su fassara ma wasu wasu su fassara ma wasu to da kyar zaka iya bada amsa ta yi muwafaka ga nan in dai nan dai ka sani mun fahimci wannan ko amma wannan abi bashi sai a gaba in munasaba ta kama abinda muke magana game da shi kace talbiya ina jin ba mu da ja idan ka shigo miƙatin ka daga miƙati ka shigo makka zaka kace talbiya ko abin da yasa babu ja duk da akwai kaulin wanda ya saba ma wannan amma dai wajen wakila babu ja saboda ni saboda Abdullahi bin Umar da yayi haka nan sai yace ce sai rawi ya ce wa kana yuhaddithu anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallam kana yaf'alu dalika ina jin babu ja in Abdullahi bin Umar ya zo ya harami ya shigo Makka sai a talbiya sai ya ce sauran abubuwa ne sai ya ce haka annabi kai to akwai ja to amma in an ka shiga aikin haji daga mina daga arfa da an zo arfa ga sallar azhar sai a kace talbiya ba a koba talbiya kenan an gama cikin su babu wanda ya ce annabi haka aka annabi kai ina ji na ambata ka satin da ya gabata abdullahi bin umar da ya ci ma da haka ya bai ce annabi haka kai ba ali bin abi talib ma da aka kawo shi hadisi ne akwai in kida'i amma shi ma dai bai ci haka annabi kai ba haka aisha radiyallahu anha bata ci haka annabi kai ba ko ba haka ba imamu malikin rahimahullahu ta'ala da bai samu hadisi marfu'an zuwa ga annabi sallallahu sallam ba bai gan shi ba kan haka waɗanga athar ya samu sai ya zan daga cikin mazhabarsa ko ko fatawarsa shine ba a ihrami da an kai arfa a kace ihrami afwan a kace hilali a kace talbiya labbaika allahumma labbaika da an zo yana da an zo arfa haka ya zan amsa kusan kamar ka ce ita ce tabbatatta wasu yankun kuka diba cikin littattafanmu har suna haramta yin talbiya ko ko ko ba shi haramun ba suna hana yin talbiya a cikin mina a cikin arfa daɗa bale ka zo muzdalifa da bale bale bale wani wuri kila fahimta sun ce da ran arfa da azahar ta yi a kace talbiya kai ta kai hawa su sun ba da fatawa cewa ni fatawa cewa da arfa ran arfa rana ta hito to ka kata tambiya kila fahimta to haka yake tunda imam malik kansu ya samu amma babu wani mutum guda a hadin wanda zai iya cewa ya kara da duk hadisan manzo sallallahu alaihi sai hadisin ga da kuce mai imam malikin na batun ina ne wurin tarbiyya daga manzo sallallahu alaihi tunda manzo ya aikin haji ko ya kamata a ce shi annabi a bi shi ina ne ya bar sai zam imam al ya kawo hadisi imam muslim ya kawo hadisi imamul bukhari ya kawo hadisin a cikin imamul bukhari da imam muslim hadisin abbas abdullah bin abbasin radiyallahu anhu wanda ya karɓo ga yayan shi alfadl ibn abbasin radiyallahu anhu fadl bin abbasin ya ce da manzo sallah sallan ya zo arfa bai gushe ba shi na talbiya bai gushe ba talbiya yana addu yana talbiya yana addu na talbiya har rana ta kwana sai ya sai ya goya usama usama tun zai da ai mun san shi sun ka ci gaba tahiya daga arfa har zuwa ina har zuwa muzdalifa suna tsakiyar tahiya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce tsaya dan jarani ya sauko ya dan shige dan kawenta ya ji yayi fitsari ya kama ruwa ya zo yayi awalla usama na nan da kallo usama ya gaina awalla sai man sai ci ya rasulullahi as-salatu ya rasulullah sai manzo sallallahu alaihi wasallam ci as-salatu amamaka sallah sai gaba muzdalifa kenan ko yace sai mun ka wuce muka zo muzdalifa da muka zo muzdalifa can manzo sallallahu alaihi wasallam yayi magriba ya isha'i ya kwanta bai kiyamu lalle daren nan ba gari ya waye sallar subahin in ji wa in ji jabiru yayi sallar subahin sannan mi sannan ya zo mash'arul harami masallacin nan bai bushe ba shina addu'o'i haske ya fara bayyana rana ba ta hito ba amma daga nan sai ya tashi sai jabir ya ce sai ya goya fadalu sai ya goya da ibn abbas da zuwa usama hadisin jabir dama yana cikin yana cikin hadisai masu daɗi saboda jabir ya ruwaito kuma in ya kawo ma hikaya inda dan wani abu ya koyo ga rai sai ya lika ga wanda an ji da yanzu yana ba da kisa aikin haji to da aka goya usama sai ya tsallaka ce sai usama ya ce sun yi kaza bisa hanya sun yi kaza bisa hanya sun yi kaza bisa hanya kina ka fahimta to da an ka zo kuma mash'arul harami an ka tahi za ana za ana makka minaj afwan na jima sai ya goya fadalu to fadalu shi ya idan muna bayani fadalu ya ce bai gushe bai na tarbiya sai da ni sai da ya ce hijamma falamma ramal jamrata a talbiya da ya ce hijamra sai kace talbiya hadisin imam bukhari hadisin imam muslim hadisi na ingantacce sun tabbatar da ni manzo sallallahu alaihi wasallam yayi talbiya duk cikin arfa yayi talbiya tahiyya da arfa zuwa muzdalifa ya yi talbiya ta ya ce muzalifa zuwa mina bai bar mina ba sai da yaje bai bar talbiya ba sai da yaje ka'aba yaje hijamra mun fahimci wannan imamul bayhaqi ya sake wato muna hadisi daga shaqiq daga wa'il daga abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu yace mun kasance inji abdullahi ibn mas'ud yace ramaktu amalan nabiy sallallahu alaihi wasallam na tsaya na ce sai na yi kwankwanto duk abinda da annabi bai bai kucce ko dai ba a goya shi ba amma kafa ka kafa ta haka ya kawo annabi ko dai ba a goya shi ba yace shi yasa ni kama dakon manzo sallallahu alaihi wasallam yace ban jiya ba talbiya ba hatta ramal jamrata har sai da yaje kango hadisi ingantacce kila fahimta wannan shi ya tabbata in ka ɗauko aikin hajjinka da ran takwas ga wata ran arfa za ka faɗi labbaika allahumma labbaika har sai sallah kuma in ka jihe kango illa abin da an ka samu shin in ka taho jihar kango shin sai ka gama jiha koko da ka fara jiha ba kuma talbiya ko sai ka jiha bakwai kila an fahimta nan suka dan magana in akwai wani sabani mu'tabar abin kulawa nan duk da dai wani hadisi ya ƙara muna wani sharhi wanda a ah, ibn khuzaima mutumin mu ko ibn khuzaimata radiyallahu rahimahullahu ta'ala yayi raddi wurin nan da yawa ga mahucewa ana kusan dini ne ga ibn khuzaima ko ba haka ba ga mahuce ana kace talbiya tun arfa ko a kace ta tun mina ko a kace ta tun kaza yana da ra'ayi da yake yana kan hadisin na cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar talbiya sai da yake kango to anan da yana magana shin da ya fara jiha ya bari sai da ya gama ce sai da ya gama sai da ya gama jiha kuma ya kawo hujja da hadisin nan ya ce cewa an kai hatta ramal jamrata ko sai na bibiyar larabci sai da ya yace kango ce in ya jefa daya ya gama ya yi biyu ya gama ya yi uku ya gama sai ya yi nawa ya gama shi an rama don in ka kwara guda baka gama baka gama ba sai ka gama aka ci ramal jamrata kun gane fasarar sai ka gama in kana cikin arwalla ka ki ka wanke fuska ka wanke hannu sai a ce ka arwalla sai yaushe sai ka wanke kawar da hagu ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu sannan a ce ni ka arwalla to haka ci kuma ina jin wajihun ko kamar hujja tana dan kari kari masha Allah fala kullu halin dai mu rike wannan sunna kama yi dogaro da wannan duk abin da wani sahabi yayi in dai bai nika ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba amma mun ka samu hadisi ingantacce ga manzo haka yake shine wa khairul hadayi hadayi muhammadin sallallahu babu wani guda mutum a ahadun wanda ka ce duk abin da manzo sallallahu ya yi shi ya sani kuma babu abin da ya kuce dole wani abu zai za mu samu yanzu Aisha nan gaba kaɗan za ta yi wani raddi mi za ta ka hujja da shi ga wani annabi yayi kila fahimta akramaka Allah bismillah wa haddathani an malik wa haddathani an malikin an yahya ibn Sa'idin. أن عمر بن عبد العزيز غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير عاليا فبعث الحرس يصيحون في الناس أيها الناس إنها التلبية saboda imamu malik ya gwada ma kadiyar tana da saɓani ko ba haka ba ina aka barin talbiya duk da da shi ya zaɓi a kace ta tun tun mina din tun arfa amma akwai waɗanda haganin cewa ko arfa ana talbiya sai dai bai ɗauki wannan ra'ayin ba abin da ya sami dauki ra'ayin ba sai ya ga kamar waɗancan sun yi ƙarfi kuma ko kai na san su ka ɗauka sun yi ƙarfi ta mi ta wancan ali bin abi talib na sahabina ɗayan abdullah bin umar na sahabina ɗayan aisha ta radiyallahu anha mata annabi sallallahu alaihi wasallam suka ittifaqi suka saba dawa da umar bin abdul aziz bi. eh umar bin abdul bai ce wani sahabi ya faɗa mai ba daga manzon Allah shi ya kawo dai wannan ko ba haka ba to kaga ko ka inda abin cewa ba ka san waɗancan hadisin fadal bin abbasin ba sannan ba ka da hadisin abdullahi ibn mas'udin ba ba ka da su waɗanga ɗaya gare ka ina da tabbacin kila na aisha da umar da abdullahi bin umar da ali za ka ɗauka an fahimta shesa yasa imam malik ga ƙaunin ya kawo na cewa ko da arfaɗin ana tafiya amma bai ɗaukai ba saboda wancan ƙarhin da ya auna ya gani shine ni wa ni an malikin an yahya ibn sa'id al-ansari anna umar ibn abd al-aziz akwai alama in kidai anan hakika umar ibn abd al-aziz gada yawm arafa gada yawm arafa ya waye ya buga sammakoran arfa ya hito ana tun da sahiyar bar mina zuwa arfa umar ibn abd al khalifa ko yana zuwa arfa fasami at takbira ali yaji kowa kabbarori kai kowa kabbara me yasa ba su labbaika Allahumma labbaika fa ba'atha al-harasa ya aika dogarai sarki na ya aika dogarai yasihuna fi nas su yi shela cikin mutane mana yace ayyuhan nas ya ku mutane innaha talbiya talbiya akai ba talbiya akai ya ku mutane talbiya akai laita da ya ce haka ya ji sahabi ya ce daga annabi da ta zauna amma ce a talbiya kaga dole a mali ya aji magana ce dauke daga magana tunda shi ba ma sahabi bane ko amma alhamdulillah shi a daire talbiya kai. kila an fahimta talbiya kai a wajen arfa kuma ba a barin ta sai an yi jiwa sai dai bari dan koma bayan ɗaya wani magana da ni kada wani ɗauki fatawa kila ya da kaulin ibnu khuzaima da ce ko ibnu khuzaima cewa sai ya mi sai ya gama jiwa ko an gitta mai in faɗe shi don amana kakkaji wani abu an gitta zuba ce kai kaji kamar ta yi ba ko fatuwa ibn khuzaima kamar ta yi to an gitta kuma bari faɗa ma gitta mai da an kai kaji kai ma in wai ta yi ka zuwan wancan ra'ayi ka koma wani sabo sai ka ce ala gafarta malam sunna ta tabbatar idan ka zo jiwa in za ka jihawa za ka ce allahu akbar ka jiha allahu akbar ka jiha sunna kabbarori ta tabbatar cikin jihawa kuma ta ce in ka jiha tsakanin wata jiha da wata jiha yi addu'a ko ka ce wani abu kabbara ɗaya an ka ce haka nan yukabbiru ma'a kulle hasatin ko ko yukabbiru inda kulle hasatin to saboda haka an ga ta malam tambaya idan zai ya ce Allahu akbar ya jiha zai ce labbaika Allahumma labbaika bai zo ba me zai sake jiha zai sake ko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har sau nawa in ya gama na baka zai ce labbaika Allahumma labbaika ba zai ce ba don an gama to ina ban labbaika Allahumma labbaika tun na farko ashe ko da kacce sai an gama jiha bai yiwa yiwa abai ina mata kun gane duk in yana yiwa ina aka yi ne in kacce bayan jiha farko ya ce Allahu akbar labbaika ka zo da bid'a don ba hada su nan ba in kacce sai ya gama jifa sai ya ce labbaik Allahumma taurihewa babu ta ashe shi zai fara yaushe zai labbaik Allahumma labbaik kan da ya fara jifa yana zuwa zai je hawa sai ya bar labbaik Allahumma labbaik sai ya ce mi Allahu akbar ya jefa ta biyu Allahu akbar da ya gama kuma shikenan ko ashe ina ne da aka bar labbaik Allahumma labbaik eh inda za a fara jiwa harko ko ta yi ko ba ta yi ba to kun ba ibnu khuzaima ko wannan haka yake kuma daidai kenan Allah samu gani babu ihlali ahli makkata wa man biha min ghairihim babu ihlali ahli makkata wa man biha min ghairihim حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون أهلوا إذا رأيتم الإهلال وحدث يا wannan hadithi za mu yi shi ma zai ƙara nuna ma dai wa khairul hadayi hadayi sallallahu duk wanda zai wani abu in dai ba haka annabi ba kyale shi kawai kyale shi ta dama ga ta shirme na kawai babu na kai dai kana da tabbaci annabi haka yayi tabbatattan magana haka annabi yayi to ka wanda ya hana ma yi ne abun ko ummun uwa ko uba mun karanta hadisin da ya gabata in kuka koma baya babu raf'i sauti bil ihlali inda aka daga sauti ayi labbaik allahumma labbaik ba sai kila kun buda ba amma dai shi abba na goma da ka koma za ka ganai a a ba shi ba ba babi na goma ba a cikin babi na tara a cikin babi na tara kila bayan ka ƙetare kamar hadisai biyu ko uku babi na tara ka ƙetare hadisi na ɗaya na biyu ko na uku cikin babi na tara hadisin inda yake cewa haddathani an malikin an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an ubayd ibn jurayj kila wasu ganai annahu qala li abdullah ibn umar shi ubayd ibn jurayj ya ce ma abdullah ibn umar ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman wa baba abdurrahman abdullah ibn umar ko yace ra'aytuka tasnau arba'an naga kana wasu abubuwa guda hudu ai ku tuno da hadisi lam ara ahadan min ashabika yasna'uha ban ga wani guda daga cikin abokanka ko waɗanda sun ka zanna tare da annabi irin ka wanda ka haka nan duk sun saba mu kala sai cewa ma hunna yabna jurai mina la nake wani lahina ne kai wanda babu wanda ni dai kai kala sai ce ra'aituka la tamussa min al-arkani illa al-yamani daya naga in ka zo wajen shafa ka'aba dutsuna ba ka shafan duci sai waɗancan na ɓangaren yamma wajen hajarun aswadi da na kamun hajarun aswadi waɗanda ɓangare ko su ɗaya ne kana taɓawa sauran ba ka taɓa so cewa haka yi sannan wara aituka talbasu anni'ala sabtiya na kana sa kuma takalmi na fata ma ba hakula ko na jaki na ko na doki na kawai dai ka kama sawa sannan wara aituka tasduqu bis sufra na kana yi rini da yalo sannan wara aituka to ga wurin ga wurin da nika so mu kiyaye wara aituka idza kunta bi makkata naga in kana cikin garin makka lokacin da aka yi wannan fitintinu na tsakanin muawiya radiyallahu an da ali ibn abi talib su da sauransu wasu da yawa sun dan kaurace ma madina suna koma garuruwan su asalin garuruwan su irin makka da sauransu kai da da yawa da suna koma makka da sauransu to mun ganka sadda kana makka idara auli hilala idan an haga wata zulhijja ya tsaya kai din a hallan nasu idara auli hilala na mutane za su shiga hilali kowa zai fara labbaik Allahumma labbaik shiga aikin haji ko daga kwana ɗaya kwana biyu kwana uku wani sati guda yana cikin me yana cikin hilali amma duk mi duk ba hita mina ba sai yaushe aka yi ta mina sai ran takwas ga wata kowa ya shiga da wuri wuri a yi ta ƙoƙarin ibada amma walam tuhulil anta kai ba ka ihilali hatta ya kuna yau taru ya sai ran takwas ga wata ka yi zaman ka lahiya don ba hakula sai ran takwas ga wata gani aka yi kamar babu wani ƙoƙari ciki kuma mista kaka haka to mun san amsar da ya su ko duk amsoshin da ya bai cewa ya kai haka ya ga manzon Allah ya duk amsoshin da ya yace ammal arkanu fa inni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musu illa al-yamani yayi wadannan ginshikai ban ga annabi ya tafi kowane ba in ba su ba wa amma ni'alu sittiya fa inni ra'aytu rasul sallallahu alaihi wasallam yalbasu ni'ala allati laysa fiha sha'arun amma na takalmin wata da kace haka ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam sa takalmin wata waɗanda an ka jemi an ka jidda gashi an ka kwalɗe su an ka gyara sannan wa yatawaddu fiha fa ana uhibbu an albasaha wa amma sufura fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasbagu biha ya ana uhibbu an asbaga biha ko sai ce wa amma al-ihlalu na inda nika son mu ce fa inni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhillu man ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tahlili ba hatta tan tanba'itha bihi rahilatu sai in zai tashi kila fahimta to nan ya ka shiga kenan duk da manzo sallallahu alaihi wasallam haji guda ya kuma can kirani yayyo amma dai abin da kiyasin Abdullah bin Umar da yayi in za ka fara aikin hajji ran tahiya ran aka hilali ko haka mazan Allah kai ko kuma haka addinai ko wanda magana da an kai an kace cikin mutanenka ba mu ga wanda ka haka nan ba kun san wani abu hadda baba ne hadda baba ne amma ya kau da kai ya runce idanu ya koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina baba ne ku saurara fatawar baba ne Abdullahi bin Umar abla umar bin khattab radiyallahu anhu kasance na kokari ga ibada ga duk abin da ya dace ga sunna kwarai da gaske kakko ce bid'a ya kai duk abin da ya dace ga sunna bai sun awarganta kun san habbula lewa ya kai saboda haka bai sun wasa da komi ka rikai kan kamun a yi kiran sallah a ganka masallaci yanzu a ganka masallaci kowa na zazzane lada aka jira ya kira ba sai an gama kira ba ka ce sauraron da Allah ya sun tasowa ka wada min ka za ka wani kashe ma in eh, a danka cikin masallaci to duk haka irin umar haka yake saboda haka har ga aikin haji sai ya ɗabbaka irin wannan doka tunda yana khalifa a shirya ma aikin haji da wuri-wuri a shiga kamun lokacin ku saurara ku jiya حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن daga babanai shine alqasim ibn muhammad la'alla akwai yanke rayi anna umar ibn al-khattabi umar bin khattabi kala ya ce ku saurara ya ahala makka kai mutanen makka ya ku mutanen makka ma anan nasu a atuna shu'fa ko shu'fan ko sha'fan amma shu'fan saboda jan'ina me yasa mutane suna tahowa da gizo da dauni da dauda eh saboda ni saboda sun shigo aikin haji da wuri-wuri tun can miƙati sun ɗauko ihramin su wani bai zo da abin hadaya ba in wani ya zo da abin hadaya yan kurkusa sun yi kirani su taho su yi umra su jira ɗaya ga wata biyu ga wata uku ga wata hudu ga wata biyar ga wata har takwas ga wata suna cikin aikin ibada suna cikin aikin Ko ba haka ne? kirani shi'utan babu wanda ya aski ya yi gizo ga su sun ɗan yi dauni dauni ga 'yan tuwahin daga izari da rida'i daga nesa su taho su hikulada wa antum muddahinuna amma ku kawai ku yi wanka ku sha hawai kawai kuna jin daɗin ku kuna gayu eh ku yi zaman ku ɗaya ga muharram biyu ga muharram uku ga muharram wankan ka kana jin daɗi babu wata ibada wai sai an ce sai takwas ga wata wai ranar ɗaya ka shiga gida ka yi wankan ka ka hito daga mina zuwa arfa muzdalifa kwana biyu kacal wai ka gama eh to da yau a hillu idara aitumul hilala da an ga ɗaya ga wata kowa shiga aikin haji wanda ka yi aikin haji shekarar mai shiga ɗaya ga wata <laughs> amma yi ba shi ya kiya saboda ni saboda bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka kila an fahimci wannan duk da kusan wani abu za mu samu abu bayani gaba da kwarin ya fara abdullahi bin umar ba ya dan taba sai tuno kai wanga umurni fa azababi daina son lada ɗaya ta ta yawa ko ba haka ba amma ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba ba amma lalle kan akwai alama kamar akwai lada tunda akwai kwanaki takwas kana cikin aikin haji tun ɗaya ga wata har takwas ga wata kana cikin ihrami ka akwai lada kila akwai lada har me na har arfa kwana goma cur da ɗaya ga wata har zuwa a ceren layya kwana goma cur kana aiki har zuwa ga wannan akwai lada ya ɗan ɗana daga baya sai ahmad cewa kai wannan harka fa ta saba ma irin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ya bari shi yasa zamu auna hadisan biyu da wancan hadisi da muka gabata wancan babi na tara da hadisin da zamu zo yanzu kai ne yanzu ga Umar ya ce ko amma Abdullahi ibn Umar bai haka nan ko ko mun samu wada dalili ko to mu ci gaba wa haddathani an malikin wa haddathani an malikin an hisham ibn urwa أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة تسع سنين تهل يهل وهو, وهو يهل بالحج لهلال ذي الحجة وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير وصف عبد الله بن الزبير أين قد العباد لا بابا صحابينا A kama bi makka tsawon zaman da ya makka tis'a na shekara tara kusa Abdullahi bin yana khalifa sannan ba ya kwace wannan bangare ya kwace Madina da Makka da gewayensu. ya ce baiwa da ibn mu baya? an ka shekara takwas ana gwabzawa an ka shekara tara ana gwabzawa karshe dai aka turo mai hajjaji ibn Yusuf Sakafi yi wannan yaki kashin kare dangi ya kashe Abdullahi bin Zubairi da duk wani wanda a goyon baya ne yasa aka rataye aka yi hanyar abdullahi bin zubairi rana na bugu ne ce kowa ya zo ya karshen dan tawaye abdullahi bin zubairi radiyallahu anhu shi sa ana jin takaicin hajjaj ibn yusuf al-thaqafi ta wannan shi sa duka malamai su ittifaki ala annahu sultanun zalimun amma ba kahin bane amma azalimi ne imamu zahabi ya ce kakkace dan wuta na tunda ba ka yadda ita ba da sai ya ce kai ma fa in dai akwai kalimar shahada akwai sallah akwai azumi dun an kashe abdullahi ibn zubairi da wanda kashe abdullahi ibn zubairi da wanda kashe usman ibn affan da wanda ya kashe ali ibn abi talib duka ba mu cewa yan wuta na dun ba mu da aljanna ba mu da wuta can Allah shi san wanda zai yi da su yace wanda aika cewa yan wuta na to bai nan kuma kun san shi ai ko bai nan bale ce mana yan wuta na kila an fahimci wannan ya ce amma lalle hajjaji bin yusuf suka fi azzalumi na ya yi zalunci ya yi ta'addanci to haka ya yi ya kashe abdullahi bin zubairi uwa ce asma'u binti abubakar as-siddiqi yar aisha radiyallahu anhu babbar sahabiya ta zo tana ganin abdullahi bin zubairi hange ta fashe da kwacce wallahi ajayi ta ko zai na marinta ajayi ta ko ya mare ta ce la da kire kina ya Aisha ce da la da zan dauka na na kai miki magi tun kashe Abdullahi Zubair take kuka har ta koma ga ubangiji Aisha ya asma wa binti Abi Bakr an fahimci wannan Hajjaj ibn Yusuf Sakafi wannan haka yake an fahimta shiya suna zagi ne amma ba da ya kashe Abdullahi ibn Zubair ba dun su murna suka yi je hauka ko ba haka ba ba laihi ne ba ya kashe Abdullahi ibn Zubair ba ba laihi ne ba ya dangwari anas ba wasu ya kan dangwari anas bin malik ya ce wallahi kana sahabi annabi dai idan na zanka ce alhajjaj bai so su kafi hmm. to ba dun shi ba a'a kawai dun dai yana yan gidan amawuyawa dun dai yana goyon bayan bani umayya shi ya kuskure ne amma marhaban suka yi da kashewa da kashe waɗancan da aka kashe amma kawai abin da yana da wancan da yake kidan fahimci diyet Allah samu gari ibn Zubair lokacin da ya tawaye ya kwace Makka da Madina kuma da abin da ya kewaye ya kewaye da su ya zanna shekara tara shi ka mulkin wannan a matsayin gwamna mai cikakken iko shi ka mulkin su kuma babu mai bashi umarni daga sama wanda aka sanya da an ka ba. to duk shekarun ga tara da ya cikin ina cikin makka wa huwa yuhillu bil hajji limi lihilali da lihijja yana shiga aikin hajji da an ce yau ɗaya ga watan zulhijja abdullahi bin Zubairu sahabi na ko sannan wa urwa tubni zubairu ƙane ne urwa tubni zubairu shi tabi'i da ba sahabi ba ko da an kai hali sallallahu alaihi sallan ya rasu kaga zan tabi'i shi ma ma'ahu tare da shi ya fa'alu zalika haka nan ya kai kila fahimta amma duk haka babu wanda ya jingina ce annabi kai sai abdullahi bin umar ya warke mana ya ce manzo sallah sallan bai taɓa yin haka nan ba kila mu fahimci wannan kadiyat malam kala ya haya qala yahya qala malikun wa inna ma yuhillu ahlu makkata wa ghayruhum bil hajji idza kanu biha ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم cikin maganganun da muka yi na aisha na umar bin khattabi da yake ba da umarni ga 'yan makka da aikin gada abdullahi bin zubairi kai da kane ne urwatu bin zubairi akwai amsa biyu imam mali ya kyale guda ya magana kan guda amsa biyu ita ce ashe dan garin makka cikin makka yake ihrami ko ashe ba sai ya hito ba ko wannan shi ya tabbata sannan amsar da imam malik magana kan abin da imam malik ya kyale bai ce komi ba ashe ana ihlali tun ɗaya ga wata bai ce komai ba kila an fahimta sai ya ce ni kale ya kala malikun wa inna ma yuhillu ahalu makkata kawai mutanen makka suna ihlali wa ghairuhum da wasu su wanda ba yan makka ba bil hajji su shiga aikin haji idan kanu biha idan suna cikin makka kwa idan kana cikin makka kana dan makka da wanda ya shigo makka kuna cikin makka zaka fara aikin haji to na ada dama ne ka shiga aikin haji cikin makka amma in yayin da zaka shiga aikin haji a wajen makka kake a wajen ihrami to tun miqati aka faruwa an fahimci wannan eh wa man kana muqima bi makkata min ghairi ahliha hadda wanda azzauni cikin garin makka wanda ba dan makka ba min jawfi makka daga cikin tsakiyar makka zai inda duk yake la ya kharuju min al al-haram ba ya hita daga harami nan dai zai an fahimci wannan wannan haka yake hadisi Abdullahi bin Abbas ya nuna mana haka nan hunna lahunna wali man ata alaihinna min ghairihinna man aradil hajji wal umra ko sai ce wa man kana duna zalika fa min haythu an sha'a hatta ahalu makkata fi makkata da ya ambaci wuraren ihrami din nan yace to su a wuraren ihrami na wuraren ga da an ka ambata da duk wanda ya kalwado ya biyo ta nan yace amma wanda shi daga cikin harami yake to inda yake nan zai fara kai har waɗanda cikin 'yan garin makka cikin makka za su fara hadisi tabbatacce ingantacce wannan ba mashkila game da shi abinda malam bai muna magana kai ne ba shin ana shiga a hilali tun kama ɗaya ga wata mu ƙara ji wasu ila maliku qala yahya qala malikun wa man ahalla min makkata bil hajji falyuakhir at-tawaf bil baiti was-sa'ya bayna as-safa wal hatta yarji'a min mina وكذلك sana'a عبد Abdullahi بن to amma idan ka shiga ihlali kana ɗan garin makka ko zukakke ka ɗan zauna makka ana cikin lokacin aikin hajji ɗaya takwas ga wata kuma kana son kawar aikin hajji da ka shiga labbaika Allahumma labbaika da ina za ka fara kana zuwa ɗaki ka yi ɗawafi tunda ai wanda ya shigo da ƙetare sai ya zo masallaci ko ya yi ɗawafin kudumi sannan ya yi as-sa'i bayna safa wal marwa ko sannan ya fita ya ta san mai na koyi inda za shi ko to kai wanda a cikin dan garin makka in ka shiga aikin haji sai ka biya masallaci ka yi dawafi ka yi abubuwa sannan ka wuce mina a ko ko kana ihlali kawai wuce mina shine imam malik ya ba mu ya ba mu fatawa qala ya qala malik wa man ahalla min makkata wanda ihlali daga makka bil haji na aikin haji falyu akhir tawafa ya jinkirta dawafi bai dawafi bil baita ga daki bai wasa'aya bayna safa wal marwati ya jinkirta sa'ayi tsakanin safa da marwa har yaushe hatta yarji'a min mina sai ya dawo daga mina an gane ai ran mi ga dawo da mina ran goma ga wata don ran ran takwas ga wata in ya je mina daga mina arfa yi ran tara ga wata daga arfa muzdalifa yi, daga muzdalifa mina zai dawo ya ji wa jamra in ya ji wa jamra ya yi aski ya yi yanka daga nan ya ta san makka sai ne da afi ifada ko to saboda haka ya bari sai ranar an fahimci wannan karatun kuma haka yake haka amsa daidai haka take wa kadhalika sana abdullahi ibn umar haka abdullahi ibn umar yayi ko kuma haka manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam wasu ila malikun wasu ila malikun amman ahalla bil hajj min ahli al madinati aw ghayrihim min makkah li hilal dhil hijja kayfa yasna'u bit tawaf qala أما الطواف الواجب فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة وليقف ما بدا له وليصلي ركعتين كما طاف سبعا كلما كلما طاف سبعا وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين أهلوا بالحج فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى وفعل ذلك عبد الله بن عمر فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وسئل مالك وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة قال بل يخرج إلى الحل فيحرم منه وسئل مالك أن تبي إمام مالك عمن أهل بالحج قوان ديش أيكن هاجي aikin hajji min ahalil madinati aw gairihin dan madina na shi ya shigo gari ya zauna sai aikin hajji ya cin mai aw gairihin ko wani dan wata gari kamar dan Najeriya ko ko dan wata kasa yadda ya shiga aikin haji min makkata dan daga nan cikin garin makka don da ya dan gidan dance ko ku ya dade ciki yaushe ya shiga lihilali dhilhijja da watan zilhijja ya tsaya to shin tambaya anan fa yasna'u bit tawafi ya zai da tawafi amsar da muka ba su a ya zai da tawafi yana yi ne sannan ya wuce mina ko ko sai yaushe kala sai imamu malik ya ce amma tawaful wajibu amma tawafi na wajibi wani ya wajibu tawafil ifada eh ba tawafin nafli ba tawaful ifada falyu'akhiruhu shi kan ya jinkirta shi wa huwa alladhi yasilu bainahu wa bainas sa'i bainas safa ya jinkirta shi shine dawafin da zai sadar da shi in yayi shi yayi sa'i bainas safa wal marwati tunda dama a arkanul hajji akwai ihrami shina wanda zai yi ko ba haka bai fara labbaika allahumma labbaika sannan akwai wuqufu arfa tsayuwa arfa sannan akwai dawafu shine dawaful ifada sannan akwai as-sa'i bayna safa wal marwa ko to daga cikin ka'idodin dawaful ifada ba a yi ne sai sallah ɗaya kenan mun fahimci wannan sannan kuma da shi ko daga cikin ka'idodin sa'i bayna safa wal marwati ba a yi ne sai mi ba a yi ne sai bayan ɗawafi don ba a sa'ayi bayna safa wal marwa shi kadai ba a gabatar mai ɗawafi ba saboda haka in dai dawafil wajibu zai yi tunda akwai na wajibu ras sallah to ya bari sai nan wanda in ya yi shirin nan yana gama shi sai a sa'ayi bai da safa wal marwa mun fahimci wannan mhm. Wal ya ɗuf ma badalahu amma yana iya dawafi wanda ya ga dama ba na dawafin wajibi ba fatuwar da mun koma sabu yana ɗawafi na nafila kila misali ya labbaika allahumma labbaika ya shirya zuwa aikin hajji zuwa mina to kila bus za su shiga sai dai aka kama dai ko ba a tashi ba ko direba bai zo ba ko wata ciya komi komi komi ya yi zama cikin mota hayar gaji hare ne ɓaca ya fara hituwa bi da abinci ya hito waje duk al'amari duk ya cakuɗe zama ana lisan awa ɗaya awa biyu awa uku yana ganin in ba an ba sai sun kai ba to kai ya yi zaman banza ya halitta ya tai dawafi ta yi wajen eh, ka'aba shi dawafi na nafila ya halitta. kila fahimci wannan amma bai sa a yi sai ya bari mi sai ya bari sai ran goma ga wata in ya yi ɗawafin wajibi ɗawafin ifaba, sannan ya sa yi bai da safarin mawati kila an fahimta sannan taini kulla ma kullama su ba'a amma akwai ka'ida da da wafi bakwai din nan da biye zagaye bakwai to yazo ya a nafila a biyu shikenan ya gama sannan in ya ga dama yana kuma dora wani ka'ida dai da duk an kai da wafi akwai a tani da duk an kai da wafi bakwai zagaye bakwai dama zagaye bakwai aka ko da duk an gama sai a zo a yi nafila shi na da wafi adadin wanda ya kaso a rike mai wannan ka'idar shina dawafi adadin wanda ya kaso ko mu rike amsa kaɗan gaba za mu samu wata matsala mu gane wannan inhin wale duf wale sali raka'atayn kullama dafa subha wa qad fa'ala dhalika ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzo sallallahu alaihi haka sun yi haka akwai wasu da yawa sun kazu suka yi na nafila sun yi haka nan babu matsala alladhina ahallu bil hajj da sun kai hilalin aikin haji fa akhru tawafa amma sun ka jirkita dawafi nami na wajibi bilbait wanda za a yi a zagaye ɗaki wasu aya bainar safa wal marwati kuma sun ka jinkirta sa'ayi wanda ka zuwa bayan tawafi sa'ayi safa sun ka jinkirta shi hatta raja'u min minan sai da suka dawo daga mina ran goma ga wata a fahimta sosai amma sun yi jina filfili na ɗawafi wa fa'ala dalika abdullahi ibn umar musamman in kana son mu ambata ma suna bin shi an kai sahabbai cikin su akwai abdullahi ibn umar ya aikata haka fa kana yuhillu a saurara fakana yuhillu li hilali ya kasance yana shiga aikin haji da zaran ya ga watan zulhijja bil haji ya kudurta aikin haji min makkata daga makka wannan shi na ni ce ko haka ya kai dauri amma daga baya bari ko eh a kula da wannan gabat duk da dai wasu ce aha ai cewa haka bai nuna farko ya ka nuna ba a abin da ya ka nuna wa dai yana shiga aikin haji ne cikin zulhijja kila fahimta amma ya ce ma ɗaya ga wata biyu ga wata uku ga wata bai ce ma ba sai ka tambaya ka ce ito ituka yadda yana shiga aikin haji cikin mi cikin zilhijja wace rana sai mu ce maran takwas ga wata saboda mi saboda mu yi mai adalci don haka an ka ce yana yi yace bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya wani abu in ba haka nan ba haka sai mu koma fassara wadda ba a fayyace ba ba a tantance ba ba a ambaci zamani ba sai mu fassara ta da waccan da ta ambaci zamani kila an fahimci haka kan haka sai ka kore cewa abdullahi bin umar ya taɓa shiga aikin hajji ɗaya ga wata biyu ga wata sai ka kore wannan in kuma a ka ce ka kaddara cewa ɗaya ga wata duk da dai fatawa tana da rauni amma kaddara cewa ɗaya ga wata ko sai ka ce eh, to ya yi wannan sannan daga baya sai ya ga cewa ya kauce ma sunnan ma'aiki sallallahu alaihi sai zan yana bari sai yaushe yana bari sai takwas ga wata saboda za zaka fassara haka saboda abin zaka fassara haka saboda wancan shi yace shi as sunna annabi to bai a ce shi ya kwara ya bari daga ba kuma abinda ba a sunna ba abinda an kai sa rai ga rai musamman sahabi manzo sallallahu alaihi wasallam yana wani abu wanda a kuskure sunna ta bayyana gare ya koma ga ita haka akai amma ba yana sunna ba ya ce kuma annabi kai sannan kuma ya batte komo ga wani abu sabo yana fatan fahimci wannan gaba ta karshe malam ya ce wahdwa wa yu'akhkharu tawaf zai jinkirta sa na wajibi bil baiti na daki ga daki wasa'i bayna safa wal marwati hatta yarji'a min mina abla bin umar haka kai wasu ila malikun an tambayi imam malikin an rajulin min min daga mutumin da yake ɗan garin makka hal yuhillu min jawfi makkah bi umra shin shina shiga aikin aikin umra nan tsakiyar garin makka ya shiga aikin umra kala sai ce bal a'a ya kharuju ila al-hilli zai hito zuwa ga hillu sai ya hito hillu ina hillu wajen harami fa yuhrimu minhu sai shiga umra daga nan an fahimci wannan da kyau ko kenan ga fatwa imam malik ana ne dan hmm? garin makka yana yin umra ko a kiyaye wannan ba haka take ba ga wasu mazhabobi kuma ba za mu ji hujjarsu akwai magana cewa ne cewa ɗan garin makka bai da umra shi bai umra dan garin makka bai umra akwai wannan magana kaga shi wanda ya ce bai umra ba magana ma ko cikin garin bayyanta cikin gari ba ya hita umra ga baƙona wanda babu ka'aba garin su ko duk wanda babu ka'aba kasar su wanda babu ka'aba garin su shi aka sun yi umra ya to ya gane ta ya ziyarce ta dan wasu ibadu ciki shi aka sun yi umra amma kai ga ka ga ka'aba to kai ba umra za ka yi ba an fahimta miza kai dawafi da duk mila ma kawai laga ta kai dawafin wani kasan kana shiga kai nafila ko ba haka ba da kaga kasuwa ta dan daure ko ba haka ba sai kawai ka aron laka kabbar ta sallah nafila ka roki Allah ko to haka inda dan garin makka kake ku ku an makka din ko ba haka ba shikenan da ka tashi kawai ya aron laka kawai ta makka eh, ka'aba kawai yi dawafi yi zagaye bakwai zo ka yi nafila raka biyu shi kenan alhamdulillah shi aikinka ka gaji ta ka gida kana ƙari ƙara wasu zagaye bakwai kuma ka koma raka biyu ka yi ta yi hasar da ka gaji ka koma kila an fahimta wannan kaga shi ga wanda ka ciya ba a ma umra bai umra ba magana hita gare ko wani ciya yana umra abin ba su ya hita ba shi ba su ya hita ba ciki zai kenan irin aikin haji ko mun samu fatawa nawa uku yana umra amma sai ya hita ɗauko ta yana umra amma sai nan ciki ba sai ya hita ba kai bai ko umra fa ba uku ba to bari mu ta yi karatu nan gaba sai mu gane hakikatan game da wannan don wasu abubuwa sai haga ka mamaki yasa in katta abubuwa sai haga wasu na yata abubuwa za jahilci amma in kai karatu walillahi alhamdu yana jin lokaci yayi mu dan tsaya nan abinda muka faɗa dai Allah shi ba mu ladarsa mun yan kwanaki ba mu amsa tambayoyi ba a gurguje yar tambaya guda ko biyu sauran dan na aje saboda da Allah ya hakuri ba su da alaka da karatu ah, da fassara kalmomi da fassara wasu abubuwa duka dan manta da su da fassara mawalki wani ya yi min fassara ya ce a fassara min mawalki ko ko mata ta ta ɗanawa ko ɗabiyat biyat don maza to ban san ya hankuri ba musamman san ba ba mawalki ne kai ba fasara hadisi ne kai ba fasara mawalki ne eh, ya hankuri insha Allah amma akwai masu fassara mulki in yana in yana bukata a haɗa shi da su ko kuma kila wasu da yawa ma ya san su shi na ainihin ya ce ta ta waye guda biyu ko waye guda biyu ko eh malam mutum ne ya yi mafarkin mace ta haifi yara tawaye maza guda biyu to wai mi mi mi abin ka nuna ba to Allahu alamu wannan tambihi na yi kuma alhamdulillah tambihin ya yi daɗi kwarai da gaske da yake wata fassara ta kila ya ga hausar da ya kamata a sa ga hausar dama dai ba hausa iya ba kware kware ina dai <laughs> amma abin da ya ce assalamu alaikum Allah ya saka ma ya sa ya Allah ya saka ma da alkhairi na tabbata fassarar ka nagartacciya ce ta cewa imamu malik bai fahimta ba a wani wuri ne na faɗi haka ko kusa na ce haka nan bai fahimci hadisin ba ko ehe don da ya fahimta a ina ƙara cewa da ya fahimci abin a ce kiyawa ya yi ya yi suka ko ya ce fasara daidai take allah ya san allah ya san ka, sai ce dani ne dani ne kai zan fassara da cewa bai hango ba ko bai ahamo ba ko bai kyallo ba allah ah, masani to ina jin haka yake ko Allah masani kalmar karshe to ala kulli halin yace a dan gyara fassarat eh kila a ce bai bai bai hango ba eh hango abba ba sannan ko ko a ce bai ahamo ba ko kuma a ce bai kyallo ba eh ka a ce bai gane ba <laughs> to alhamdulillah Allah saka da khairi ko Allah saka da kai wannan addu'a ce a yi ma ɗan uwansa addu'a Allah saka mai da alkhairi shi ma ina jin wannan addu'a ce Allah ya Allah ya ƙara mahaifinsa na abaya da lafiya yana roƙon a tiya shi addu'a Allah ya bashi lafiya ah, shi ma wannan to wannan naji kila wannan mun gama da shi kila bai nan mun kai karatu lafazin talbiya ya ka tambaya talbiya talbiya lafazinta ko ina jin ai mun wuce shi ko eh insha Allah illa dai yana cewa dai tarihi cewa kamar ya dai kacin cikin kafafan yada labarai suna kikkille talbiya da haka aka yin ta koyaya ina jin mun karanta ta ba kikkille aka yi ba wannan ita ma tambaya ta tana da muhimmanci kila zan kara bayani kanta amma abin da yake tambaya yan Najeriya nan idan suka tashi suka tafi Saudi wani irin nauyin aikin haji za su yi tamattu'i ko kirani ko ifaradi ko ina ji ai da nan zuwa makka kila maka ya tana da rago ko ko ana zuwa da rago ko da maraki ko da sa ko da wani abu ana zuwa hmm, kuma mun ba da fatawar cewa idan dai baka zo da hadaya ba to tamattu'i za a yi wanda ya zo da hadaya shi ko kirani to ina ganin kila ba a zuwa da rago ko da maraki ko da sa ko da wani abu kai dai za ka taya sai kuɗin ka ko yawwa to kuma kuɗi ba su cikin ba ka gargaɗo hadaya ba don aiko sahaba manzo sallallahu alaihi wasallam can lokacin wasu da kuɗi cikin aljibansu can sun ka zo sun ka sai abin hadaya amma duk da haka nan ta suka yi saboda haka yan Najeriya ina jin ba yan Najeriya ba ma mutanen yanzu zamanin nan namu in dai ba makwacin Makka ba kila in ma shi yana yi ba amma dai duk wanda ka shigo a jirgin sama a saukar da shi ko ta Jidda ko ta wani wuri ya gangara zuwa Makka to ina jin bai zuwa da nisa saboda haka fatawa guda tamattu'i zai a fahimta sosai kwarai da gaske tamattu'i kusan shine wajibi gare mu kakka sa wani haufi kakka sa wani shubha ba ifradi ba don kasar ga tamu an dade ana ba da fatawa ifradi ko ba haka ba ana ce ifradi aka ifradi ifradi babu ifradi hakikatan ba mu ce ya lalace sai ka sake wani ba amma dai za mu iya cewa ka saba mu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ɗauki wanda ya sauki ah, illa dai abinda ya kamata dai mutum ya sani ya fahimci cewa da aka aikin haji wanda ya kamata kuma shi na muka yi kullum in muka tashi karatuttuka ko wa'azi ko tafsiri sai a rinka cewa a koma ga Allah ko ba haka musubbun da muke yi kaza kaza abinda an magani mu koma ga Allah mu koma ga Allah kullun jambaki aka yi babu fassara cewa a koma ga Allah duk jambakin har yanzu baka fassara fassarawa shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka karatu ka tabbaka su a aƙidarka a arwallarka a sallarka a azuminka a hajjinka a duk rayuwarka ya an ka ce manzon Allah ya ce ko manzon Allah ya yi shi a koma ga Allah ba zo ana ta jama ba ba ana ta ce a koma ga Allah ka rasa ni a koma ga Allah a aiwatar da hadisan manzo sallah sun a ɗabbaka abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine an koma ga Allah ga dukkan ibada ga gaba ɗaya kila wannan eh, wasu suna da shubha game da wai Ah, duk da za mu gana game da wannan game da wai abin da yasa ai zaɓin zabban takaici wai ai kirani da tamattu ai laihina laihina sun kace ba ha gani in an ce wanda ya kirani wanda ya tamattu sai ya yanke hadaya faman tamatta bil umrati ila alhajj famastaysara min alhadayi ai da an kace yake hadaya laihina shi yasa da sun kace saboda ka kwayi tamattu kwayi kirani laihi na shi su aka ce ya hadaya wannan kuskure na jahilci na shi aza ya hadar da an ka ce yi aza hadaya jibranita bai san hadaya kala biyu ta akwai hadayin jibrani akwai hadayin shukurani to ita ta ta tamattuyi da kirani ta shukuranta shukuran eh, fidiyatu shukuranta ta gode ma Allah ta Allah ya yi ma katari da sifa mahi kyau sai ka gode ma Allah kan haka baka zo da hadaya ba to tun ba baka zo tambaye kamata kai tamattu'i sai kai tamattu'i alhamdulillah ka gode ma Allah da kai abinda Allah ka so wannan yankan na gode ma Allah na ka zo da abinda hadaya ka zo da hadaya ikirani ka ikirani alhamdulillah bari ka yanke saboda ni saboda ka gode ma Allah abinda ma kara nuna ma mu shukura ne na ba damu jibura ne ba ana cin hadayar da an kai ta tamattu'i ana cin ta ana cin tamattu'i ka'ida kuma duk laihin da an an ka ce ka yanke dabba ba a ci ku fahimci wannan amma babu wanda ya ce in kai hadaya kakkaci ta tamattu'i ko ta ne ku fahimci wannan saboda haka hadaya yankan da aka yi an yi tamattu'i ko yankan da aka yi an yi kirani damu shukurani aka ce mai jinin godiya ba damu jiburanin ba ba jinin ɗora ibada ta kare a daura ta ba gode ma Allah na muna fata mu fahimci wannan amma saboda haka yan ah, 'yan aikin hajji su sanya ciyar mutu yake daga nan su daina ba da fatawa suna biya da malikiya ko ba haka ba suna ce a ah, malikiya ta ce ifradi akai malikiya ta ce faradi. ka a hada ka fada da malikiya ba abin ga dambina an ka aza ga annabi ga malik haka ba ko ba haka ba in haka ce haka kenan kana son ka ce ga malik daban ga ga manzo Allah daban ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka zo da tamat in ka zo da hadaya kai kai in baka zo da hadaya kai tamattu ita kuma wa za ka cewa kila fahimci wannan sosai abinda muka faɗa dai Allah shi ba mu ladarsa abinda ba mu kuskure Allah shi ya fi hmm? shi ma wannan addu'a yake nema yana nema addu'a ga mahaifi ina nema addu'a ga mahaifina baya da lafiya to ubangiji Allah dukkan waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya na kusa da na nesa musulmi masu bukatoci Allah ka biya musu bukatotinsu masu neman addu'a ta matsalolin yau da kullum wayanda ba na rashin lafiya na rashin lafiya Allah ka yaya musu gaba daya Dukan musulmi da a cikin wata musiba ko wata jarabawa Allah ka ɗauke masa wani ba Allah na baka da shi nan eh, barista Kasimu Sawwa shi mai ambata min cewa an samu ya samu karuwa ta haihuwa jiya yana roƙon yan wasu ya shi addu'a Allah ya sa mu yaron sa albarka to muna roƙon Allah ku bakin sarki ya sa musu albarka ya sa mu dukkan mu da mu gaba ɗaya ya ba mu zuriya ɗaya ba ya azabta mu duk gaba ɗaya da rikon sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya samu cikin aljanna baki daya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك